zaka ci gwamnatin da ke son cigaban al'umma ita ce mai ɗorawa akan ayyukan da ta gada. Fito ranar zaɓe ku dangwalawa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Domin ci gaba da ayyukan alheri waɗanda suka fara. Kun yi da abin da ya faɗa? Na yadda na amince. Wani ma na amince. Na amince. Mai sana'a ba za mu zaɓa. Mu zaɓi managarci. Ni na ce Buhari kawai. Kufa. Kawai. Buhari kawai. 2019. Buhari kawai. Buhari kawai. Buhari kawai. Buhari kawai. Kai korarre. Kai fa. Ni Buhari. kawai umar me shawararka domin kwaɗayi ya musu yawa komai za su ba ku sai ya kare ya kare duk wani tanadin ku sun shashare sun share hankalin ku kar ya bace eh gaba ta fi bayewa